malami na malami na malami na ina cikin wanda suka fi kowa kusanci da shi Allah ya ji kansa da rahma ina cikin wanda suka fi kowa kusanci da shi mutum biyu ko uku da suka fi kusanci da shi ina cikin su yana sauki alqur'ani a ƙasa da rabin awa wallahi yana sauki alqur'ani a ƙasa da rabin awa sauka bakara zuwa nasi an sauka wallahi ba labari wani abu ne da mu mun sani a gaban mu aka yi ba wai kullum haka kara hizbinsa yake haka hizbinsa yake yana buɗe safahat kaman haka kuma saboda karatun ya tashi daga harshe ya koma zuciya ya tashi daga zuciya ya koma aklu ya tashi ya koma ruhi ya tashi ya koma sirri saboda haka abin kawai ka bar shi in kai ba za ka iya ba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 Ah, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci ah, mai albarka wato wannan magana ta mola profesa babban limamin masallaci na kasa gaba wato ah, profesa sheikh ibrahim ahmad makari hafizahullah ta tashi hankalin wato 'yan kungiya su Allah ya jarbe su da wata baiwa ta karyatawa amma wannan ba baiwa wace ba wato sharri ne e sharri ne aka jarrabe su da shi ƙaryatawa ƙaryatawa ƙaryatawa wannan masifat saboda shi gasgatawa ba abin da zai cuce ka amma ƙaryatawa an ka ƙaryata abin da ke gaske kuma za ka cutu za ka cutu musun baiwar Allah musun fallar Allah ga bayan Allah wannan shine wato tushen da aka gini wahabiyanci a kansa da ƙungiya a kansa duk abin da ba zan iya ba duk abin da ban gane ba ba zai yiwu ba kuma babu shi haba dan uwa haba ɗan uwa kana lusari wanda kai wato me za a kira ka ne babu wani wato wanda zai samu wata falala ta Allah kai in baka samu ba wanda zai samu kenan wannan ai ba adalci ba ne da abin da aka faɗa aka ce Allah ya yi wani to sai kun kushe sai kun ƙaryata shi ba ƙur'ani babu wani lullu mukaddibina sai al-ƙur'ani sam sam ba wani lil mukaddibi babu wani lil musaddiqina afwan ba wani lil musaddiqina amma akwai wailun lil mukazzibina so da da'iman in dai kai ɗabi'ar ka ce ƙaryata ƙaryatawa to zaka dinga ƙaryata abin da ke gaske ne zaka ƙaryata Allah zaka ƙaryata manzansa wallahi azim sai an kai ga haka abin da gaskiya ne lili ne yana da hujja sai ka ƙaryata kuma ƙarshe abin da yana da tushe da Ƙur'ani ko yana da tushe da hadisi ƙaryatawa masifa ne abinda wato mummuna ali fir'auna ya faɗa ya isa ya zama dalili idan mutum gaskiya yake yi idan mutum ƙarya yake to shi ƙaryan shi ta shafa kai bata shafe ka ba don ka gasgata idan kuma gaskiya yake ka ƙaryata ka ƙaryata gaskiya ka ƙaryata abin da ke gaskiya kuma sannan kai a ciki galibi musu kudura Allah kake domin su nan bayan Allah da ake cewa Allah ya musu kaza musu ci ake Allah ne ya musu to kana musu ba zai iya musu bane ko ya ce ba zai musu ba kun yi da shi ya ce ba zai ba mutane su yi kansu to abin da nake so wannan magana ta Maulana Professor Malam wanda suka fi ta mamaki wajen sauke alkur'ani tun al-Imam Nawawi ya kawo cikin littafin sa al wanda suka fi wannan mamaki wajen sauke al-qur'ani a wata taba ji an musa masa ba barakatul waqti shi albarkar lokaci ba ka zama Allah bane ka zama Allah Allah sai ya sa wa lokacin ka albarka yanzu duk abin da magabatan suka yi ba dan barakatul waqti bai zai yi yanzu a ɗauko maka daban da ibnu taymiya ya rubuta gaba ɗayansu ba wai kai creating din fikirar ba ka zauna kai kake tunanin wannan wace hujja za ka mata wata aya ce ta dace da rawar ba wannan ba a'a a baka a ce kawai ka kwafa fatawa kawai na ibn taymiya a zaunar da kai a ce kwafa ɗau biyo da takarda ba ma da tawada ba su da suka yi da tawada da alƙalami a jikin fatu da da ganyayyaki da waye kai a baka takarda da biro a ce tiriyan tiriyan ka kwafe fatawa nasa gaba ɗaya balle a ce ka kwafe littafansa gaba daya eh wallahi wani sai mutuwa ta riske shi bai gama ba amma shi kuma ba su kaɗai ba ya yi su kuma yana yin shawarar ibadinsa, yana yin shawarar harkokinsa da tafiye-tafiyensa da wane da wane ne akwai barkatun lokaci albarkar lokaci da Allah ke sa bayansa amma mu ji daga bakin inda tushen abin yake fasali na 125 cikin al'adkar faslun fil muhafazati ala qira'atil qur'an fasali da yake magana akan kiyaye karatun alqur'ani bari ku ji masu saukoki tun daga kan magabata al-imam nawawi yace yambagi an yuhafiza ala tilawatihi laylan wa nahara ya kamata mutum ya kiyaye karatun sana'ar qur'ani dare da rana safaran wa a halin tafiya da halin zaman gida kai ya bani. وقد كانت للسلف رضي الله عنه عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه magabata na kwarai suna da al'ada daban-daban a gwargwadon yadda za su yi hataman alkur'ani fakana jama'atun minhum yaktumuna fi kulli shahrayn hatma akwai wasu jama'a wanda duk wata biyu suke yin hatma duk wata biyu suke yin hatima kenan suna yin izu biyu irin yadda maulan mushin tijjani radiyallahu anhu ya umarci almajiransa kenan kullum suna dinga yin izu biyu wanda ba mukaddamai ba wa akharuna fi kulli shaharin hatima eh to wannan shine namu kai eh wannan shine namu na duk wata muna sauka ba wancan ba wancan su izu ɗaiɗaiɗai kenan wannan kuma izu biyu shikenan yace duk wata ɗaya suke yin sauka wa akharuna fi kulli sab'i layalin khatma wasu kuma duk kwana bakwai masu yin subuhi kenan irin yadda walan musho barabar dalawa ne yake duk da shi subuhi bi yake yi da ka da ya kuma yi da karatu ya yi kara kuma ya yi tunawa subuhi ɗaya da safe ɗaya da daddare to masu yin subuhi kenan wa hadha fi'lul aktsari min as-salafi al'imam nawawi ya ce wannan shine aikin mafi yawa daga magabata Allah ya kara musu yadda wa akharuna fi kulli sitti layali ce wasu kuma a kwana shida suke yi wa akharuna fi khamsin wasu kuma a kwana biyar wa akharuna fi arba'in wasu a kwana hudu suke sauka wa kathiruna fi kulli thalathin hatima. da yawa kuma duk kwana uku suna yin hatima kullum izu ashirin ashirin wa kana kathiruna yahtumuna fi kulli yawmin wa akwai wanda a awa 24 suke yin sauka kullum sauka daya wa jama'atun fi kulli yawmin wa lailatin khatmatayn an samu wasu jama'a da suke yin sauka biyu a kullum wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin thalathu khatam an samu waɗanda suke yin sauka uku a kwana kullum ba sauka uku a kwana a kwana ɗaya su sauka uku wa khatamu ba'dhum fil yawmi wal lailati thamani khatawatin an samu wanda suke sauka takwas a rana arba'an fil laili wa arba'an fil nahari hudu da daddare hudu da rana kuma ba fa iya karatun qur'ani nan suke yi ba suna yin shauran sabogin su yanzu al-imam an sauka takwas a rana hudu da safe hudu da daddare wani bari dan imam nawi ya gaya wa irin waɗanda suke wannan khatmar yace ce wani man khatama arba'an fil layli wa arba'an fil nahari as-sayyidul abu aliyin al-hasan bin ahmad bin al-katib as-sufi radiyallahu anhu imam ya ce daga cikin wanda suka yi sauka hudu da daddare hudu da rana akwai shugaba mai girman alkadari wanda ake masa alkunya da abu aliyin al-hasan bin ahmada ibn al-katib sufi Allah ya kara masa yadda yace ce wa hada aksaru ma balaga na biliyomi wanda ya ya ce wannan shine mafi yawan abin da ya iso mana na hatima a rana daya ba mu ji da yake yin sama da takwas ba sauka takwas a rana kuma ya shiga sha'anin na al'amura da yau da kullum sai ce وروى السيد الجليل أحمد بن ibrahim إبراهيم الدورقي بإسناده أن منصور بن زانا من عباد التابعين رضي الله a sayyidul jalil ahmad bin ibrahim daura ya rawaito da sanadinsa daga mansurun zana daga masu ibadan nan na tabi'ai annahu kana yaktumul qur'ana fi ma baina zuhri wal asr yana saukan qur'ani tsakanin azhar da asr waya tun mu aidan fiya bayan magari wal isha yana kuma yin hatama qur'ani tsakanin magariba da isha waya tun mu fiya bayan magari wal isha fi ramadan hatuma tayni wa shay'an tsakanin magariba da isha a watan ramadana sauka biyu da wani abu yake wa kana yu'akhiru isha fi amma a ramadana yana jinkirta isha din ila an yamdiya ruhul layli zuwa ɗaya bisa hudun dare ya shudi to yanwa kun ji wannan gashi warwabun abi dawud bi misali sai anna mujahid rahimahullah imam mujahid Allah ya kansa kana yaktubu qur'ani fi ramadan fi ma al-maghrib wal isha shi ma yana sokon qur'ani tsakanin magriba da isha imam mujahid fi kulli layatin min ramadan a duk daren ramadan tsakanin magriba da isha yake sauke qur'ani wa amma allazina khatamu qur'ani fi rak'atin amma wanda suka sauke qur'ani a raka'a ɗaya tak fala yusawna ba a iyakance su ka tarati saboda yawan su wa Usman ibn Affan wa Tamim dari Jubair radiyallahu daga cikin su akwai Usman dan Affana da Tamim dari da Sa'id bin Jubair Allah kara musu yadda wannan a raka'a ɗaya tak suke sauke Qur'ani sai aka kai luzari kasalalle wanda kai an hana ka aikin ibada an hana ka aikin alheri an nuna maka komai bid'a ne ma zo ana maganar mazaje kai kuma kana kana magana kana magana ai ba daudanci ne eh ai ba daudanci ba ne wala harka ce ta mazaje harka ce ta ibada ta rijalullahi wanda magabatan suke akan ta ka a dinga karatu da Allah Maulana Professor Ibrahim Ahmad Makari babban limamin kasa wato ba dan dai lalacewar zamani ba su magana su in suka yi magana baka da bukatan sai ka ji an gaya maka wani marja'i da wani masdari da wani waye saboda su kansu marja'i ne eh su kansu marja'i ne da irin kasashe ne da ake mutunta ilimi da malamai eh to ai su wayannan ai ai ai maraji'u ne eh maraji'u ne wayannan a bangaren ilimi na addini in suka yi magana su shiru to kawai Allah ya jarabe mu da wata ƙasa ne wata iriya in ya sa ma an yi magana sai ana zuwa wai ana nemo wai ina wada hujjar magana su ko wani abu makamancin wani kawai in Allah bai ma abu bai ma ba ka je ka nema Allah ya maka ko ka ka mutu da hasada hasada ta kashe ka ta buta nawa zai ta kona ka domin hasada wuta ciki kai mutum Allah ya kiyaye mu Allah tabaraka wa allah ya datar da mu Allah ya mana baiwa da irin wannan baye baye eh, Allah mu ba mu da wannan baiwa Allah kai mana eh, Allah ne mu muna roƙon Allah ya mana albarkan Annabi sallallahu alaihi wa sallam Wassalam.